fadar gwamnatin tarayyar najeriya ta nuna damuwarta matuƙa gaya dangane da sababbin bayanan da ke ta fitowa cewa wai shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan ya amincewa da cewa lalle dola amurka miliyan dubu goma sun salwanta daga asusun nan na nnpc wato kamfanin nan da tun farko gwamnan babban bankin najeriya da aka dakatar sanusi lamida sanusi ya zargi cewar akwai wasu makudan kuɗaɗe da suka bata domin ba su shiga asusun gwamnati kafin su dawo a kashe su kamar yadda dokoki na najeriya suka tanadi a yi ba a lokacin da shugaban ƙasar yake yake ziyarar aiki a ƙasar amsterdam ne yake ganawa da 'yan najeriya a can wanda ya ba da tabbacin cewa lalle ana zargin waɗannan kuɗaɗe sun ɓata amma kuma tuni an fara ɗaukar matakai na tabbatar da gaskiya abin da ya faru ba tare da wani cuwa-cuwa ko ana ɓoyewa jama'a halin da ake ciki ba. Ya ce ai tun farko zargin da ake yi na dola Amurka miliyan dubu arba'in da tara ne, daga baya suka dawo miliyan dubu goma sha biyu, sannan daga bisani kuma dola miliyan dubu ashirin. duka dai bincike-bincike da daituwar da aka samu tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kwamitin da ke bincike na majalisa aka gano cewar har yanzu akwai dola amurka miliyan dubu goma da ake kokarin a daidaita tsakanin masu binciken wannan kuma kamar da ruben abati kakakin shugaban kasa a fannin hudda da jama'a yake bayyanawa ya ce wannan bayanin ba yana nuna cewa shugaban kasar ya amince cewa wannan kuɗi sun salwanta ba ne a'a yana cewar a wani lokaci kaɗan daga baya ma'aikatar kuɗi ta tarayyar najeriya ta ce bata kammala daidaita Dollar amurka miliyan dubu goma daga cikin sama da miliyan dubu ashirin da sanusi lamido sanusi ya yi zargin cewa sun bata amma akwai matsaloli a nnpc ko da yake ana ƙoƙarin tabbatar da an gano gaskiyar abun da ke ɓoye. Shugaban ƙasar ya ci gaba da shaida wa 'yan Najeriya da ke ƙasar Amsterdam cewa gwamnatin ƙasar za ta ci gaba da tabbatar da gaskiya da adalci da kuma gudanar da mulki da dukiyoyin ƙasa a buɗe a daidai lokacin da zarge-zarge ke bazuwa yana mai tabbatar da cewar tuni gwamnati ta ba da amincewarta na kawo ƙwararru na zamani a kan sha'anin bincike-bincike na kuɗaɗe domin su yi aikin gano gaskiyar abin da ke faruwa a kamfanin na nnpc amma lallai, kamar yadda rubin abati yake bayyana mun a tattauna da na da shi ɗazu zuwa abuja ya ce shugaban ƙasar ya amince lallai akwai matsaloli a kamfanin na nnpc amma wannan ba yana nuna cewar ya ba da amincewar ko ya tabbatar da cewa lalle waɗannan kuɗaɗe wato dala amurka miliyan dubu goma sun salwanta kamar yadda ake zargi kuma aka bayyana a kafofin watsa labarai ba yana mai bayan 'yan jaridu shawara cewa a rika kwatanta gaskiya da adalci da tabbatar da bayani kafin a bayyana shi domin jama'a kada a rutsa su ko kuma kada a yi wa gwamnati rashin adalci na bayyana abubuwan da ba su ne shugaban kasa ya faɗa ko ya ce ya kamata jama'a su sani ba a halin da ake ciki dai majalisar kasa ta dage tana haɗa kai tare da ƙungiyoyi masu yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a najeriya domin tabbatar da cewa an gano gaskiyar waɗannan kuɗaɗen da ake zargin sun salwanta kuma waɗanda ake cewa an kawo ƙwararru domin su gano gaskiyar saboda kada a bi ta baya a ƙoƙarin cewa za a iya sasantawa ko kuma a ɓoyewa jama'ar najeriya halin da waɗannan kuɗaɗe suke ciki akan magana matsaloli da kuma kamfanin na nnpc a yanzu yake fuskanta wanda shi ne kusan kowane lokaci ake ta gudanar bincike-bincike akan sha'anin kashe kuɗaɗe daga wannan hukumar wadda ake zargin mafi yawan kuɗin ana kashe su ba bisa ƙa'ida ko dokokin najeriya suka tanadi a yi ba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya